lokaci ne na kakar kashu a yankin ingore da ke arewacin gini bisau mariama Antonio ta gaji konar kashu. Manoman yankin na sarrafa kwallon ne kawai tare da zubar da wani bangare na dan itacen, amma da taimakon kamfanin Bondena Cooperative yanzu sukan sarrafa kusan baki dayan itacen. Idan muka yi lemon kashu, muna sayarwa kuma muna samun kuɗi eh, tunda na fara hulɗa da kamfanin na samu abin da zan biya wa yara na kuɗin makaranta ina da yara uku kuma tilas in biya kuɗin makarantarsu da kuma nawa ta hanyar sarrafa kwallon kashu ɗin da kuma sauran ɗan itacen kamfanin bondena ya ƙara wa kashu daraja wanda ya kasance abin da gina bisau fitarwa zuwa ƙetare antonio ferreira batista shine shugaban hukumar gudanarwa a kamfanin tsawon shekaru shida kuma yana koya wa manoman kashu na yankin yadda za su sarrafa kashu da kyau. A ɓangaren mu an samu sauyi kasancewar yanzu muna sarrafa jikin ɗan itacen na kashu mu zuma da lemo muna kuma yin amfani da fatarsa mu yi wa yara abinci kuma mu sayar da kayanmu a matsayin abubuwan kwalam da bakwalashe. fazemos cereais. Bayan sarrafa kashu ɗin suna tace shi tare da fitar da lemo. Claude Ndafa na ɗaya daga cikin waɗanda suka samar da kamfanin na alfahari da yadda kamfanin ya kasance ya zuwa yanzu. Ina son sanarwa al'ummar ƙauyenmu abinda na iya akwai mutane masu yawa da har yanzu ba san darajar kashu ba idan ne musu bayani kowa zai fahimci muhimmancin da kashu ke da shi viyu kashu. Abubuwan da ake samarwa daga kashu kamar su lemo da zuma da kayan kwalam da makulashe da makamantansu ana sayar da su a yankin Ingore da kuma babban birnin kasar Bisau. Sai dai abin da aka fi bukata har yanzu shine kwallon kashu din. Idan aka yi la'akari da ribar da ake samu, Bondena Cooperative na bayar da horo da kuma karfafawa manoman kashu din gwiwa. Estamos zo organizar motar kare ku Muna buɗe wa mambobinmu bankuna domin ajiye kuɗi da kuma rance. Ribar da aka samu zai ƙara musu kuɗin shiga. Za kuma mu iya ba su rancen kuɗi domin su ƙara jari su kuma samu ƙarin riba a kasuwancinsu. Merima Antonio Bonso ta fi buƙatar sanya ribar ta ga ilimi. Sai ka bara mu ya shi kwallo in na kammala makaranta ina son yi karatun likita a karan farko a wannan shekarar kamfanin ya tsayar da farashin kashu domin yin kariya ga kudin shiga na manomansa